Wasu mahara da ba a san ko suwane ne ba a kan babura ɗauke da bindigogi sun kai hari a wata kasuwar ƙauye a cikin jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Maharan dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai arba'in sun kai harin ne a kasuwar Erana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro da misalin ƙarfe uku na ranar Larabar da ta gabata, a daidai lokacin da kasuwar ke tsakiyar ci. waɗanda lamarin ya faru a gaban idanunsu sun ce maharan sun share awa biyu da rabi suna kai hari ga fulani da suka gani a cikin kasuwar babu dai labarin mutuwa amma dai mutane da dama sun jikkata tare da tafka asarar dukiya a kasuwar alhaji jibril usman rana shugaban al'umma ne a yankin da lamarin ya faru a gaban idanunsa ga abin da yake cewa wasu mutane ne da mashina sun kai mashin ashirin da goyo suka shiga kasuwa akwai mata da ke kasuwanci da mutanen da suka kasa kaya suka ta halbi da bindiga da makamai adduna suna ta sara suna neman wai suna neman filani to sun sari filani wasu eh, Allah ya kaddara akwai sauran rayuwarsa gaba sun ji musu munanan raunuka wanda filanin nan muna zaune da su suna da yara a gari suna makarantar boko wasu na kwaleji wasu na primary school sannan suna da gidaje a gari muna tare da su tuni dai kungiyar makiyaya ta miyati Allah a jihar Niger ta nuna damuwa akan wannan hari da ta ce an kai wa mutanenta Alhaji Abubakar Sadiq shi ke rike da mukamin sakataren kungiyar a jihar Niger kuma kamar yadda su hukumomin tsaro suka nuna mana suna bincike domin gano su ne suka aikata wannan abun kuma bayan suwane suka aikata me dalilin da ya sa fulani ne kawai aka kai ma wannan hari ana ta farautar su kamar ana farauta kamar ah, mafarauci yana farautar na abun naman daji kaga wannan abun kamar da nace abun bakin ciki ne ta da hankali duk wanda ya je asibiti ya ga mutane nan suna kwance asibiti to wallahi ko bai da imani dole hawaye za su fita a idanunsa rundunar yan sandan jihar dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kwamishinan yan sandan jihar olisola Bola Amore ya ce yanzu haka dai akwai mutane hudu kwance a asibiti sannan ya ce ya zuwa yanzu kura ta lafa ya yi kuma kira ga mazauna yankin kamar haka. Uh, we appeal to the community at least to keep their calm. Uh, police will ya ce muna kira ga jama'a su kwantar da hankalinsu, ‘yan sanda za su yi iya ƙoƙarin cafke maharan tare da tabbatar da an hukunta su. Harin dai ya zo daidai lokacin da ake shirin gudanar da babban zaben Najeriya, al'amarin da ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na zulumi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.